ba tun yau ne dai ake ma zargin cewa akwai gungun wasu matasa da suka kware wajen yi wa ƙananan yara fyaɗe a yankin Mubi wanda kuma aka dade ana fakon su to amma kuma sai a wannan karon ne fa su ya cika inda ko suka fara tarkon jami'an rundunar tsaron farin kata civil defense da ake ma nuna manema labarai waɗanda aka kama a kwatar hukumar da ke yola kakakin rundunar tsaron farin kata civil defense din suleiman baba ya ce ma binciken jami'an asibiti a mobi da kuma bahasin da waɗanda aka yi wa fyaɗe da ma waɗanda suka yi barnan duk sun tabbatar da cewa yara ƙanana hudu ne suka yi wa fyaɗe kuma masu ƙananan shekaru daga goma zuwa shekaru goma sha biyu Suleiman Baba ya ce dubin waɗanda ma ake zargin ya cika ne bayan da 'yan uwan waɗannan yara suka tsegunta wa jami'an tsaron inda ko ya ce ma za a gurfanar da waɗanda ake tuhuman gaban kotu. so abin da ya faru mun samu labari ne akwai yawaitan kisa-kisai na wannan fyaɗe ta musamman ta bangaren nan mubi so mu kuma sai muka zuba jama'an mu a yi bincike to sai muka fahimci cewa kusan gungun mutane ne kamar ƙungiya ce suke da shi waɗanda suka shahara wajen fyaɗan yara ƙanana musamman shekara sha biyu zuwa ƙasa to shi yasa Allah ya ba mu sa'a muka yi ƙoƙari muka kama su kuma kaji daga bakin su yara ne wanda muka fahimci cewa shekarunsu sha biyu ne zuwa ƙasa kuma an kama su sun tabbatar da cewa lallai sun yi amfani da su mu kuma ta bangaren mu mun kai su kotu mun kai su asibiti kuma mun samu rahoto na, na likitoci waɗanda suka tabbatar mana da cewa lallai an samu auka a kansu so shi ya samu ga babu wani dalili da za mu sarara iyaka kawai a gabatar da su kuma a kai su gaban mutu. su dai waɗanda aka kama su mako haya ne da Abdullahi Ibrahim mai kimanin shekaru 32 sai Musa Muhammad da ke da shekaru 31 da Bakura Muhammad mai shekaru 39 sai Joseph John mai shekaru 29 da makon Muhammad Musa da ke da kimanin shekaru 42. To wai kome waɗanda aka kaman ke cewa na yi laifi ne na ce wanda laifi na amfani da karama yarinya zai kai sha biyu ko goma lamarin shaidan ne ba lamarin shaidan ne ba na jin daɗi ina so a yi yadda duk za a yi a kashe maganan nan mu daina wannan abu Allah ya yi mana kuma na yi nadama suna na bakura mohamed eh, laifin da na yi na nemi yarinya karama mai shekara goma sha biyar ita ta ke na sai sana'anta tana sayar da shinkafa ne daga nan ne muka fara magana da ita ta ce in bata ɗari biyar na ce ba da ɗari biyar sai ta ce ai ita da kawanta ne in ba su ɗari shida mu je mu yi lalata na cire ɗari shida na bayar ina kan ɗayan ne aka same ni ba fara ɗaya ba na ina kan ɗaya kasa a tsohon tasha na yi ladama mana in Allah da wannan shine farko shine karshe ni kam dama ba sana'a na bane eh Musa Muhammad gaskiya an kama ni da laifin ina so in wayarin ya fade ne a muna so mu da har mun shiga gurin ne aka zo a kama ya eh, za ta kai shekara sha hudu wuro alƙali mu bi wasu kenan da suka kware wajen yi wa ƙananan yara fyaɗe a yankin mobi da ke arewacin jihar adamawa kuma yanzu ma an ko zura ido ne a ga yadda wannan shari'ar tasu za ta kaya Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.